da maraba zuwa bisa kan shirinku na matasa fada dai batta da kowane matashi sai da ta daɗe bata zo ba. Yau fada ta zo bakin ruwan isa tare da matasa masu aikin garka. En effet, depuis 2012, les populations riveraines du fleuve sont sur le qui-vive. En cette période, daga kaka ta kwararo ko ko lokacin damana ya zo masu garaken bakin kogin isa su rai hannun Allah. Et pour ce qui est de la crue, l'anal de géographie MIO, JA, lie le mécanisme des crues du fleuve Niger à l'intensité des pluies qui tombent dans la vallée du Niger, troisième fleuve d'Afrique, avec une longueur de 4200 km, dont 550 km traverse le Niger. ita dai wannan batsewar ruwan isa in ta fara bannar da take da dama mai yawa ce wasu sun rasa rayukansu gidaje sun rumje wasu masu garake da filankin shinkafa wasu sun rasa arzikinsu shi yasa cikin shirin namu na yau muka ga ya kamata mu leƙa cikin wannan garaken annan nan da ke nan unguwar yantala ganda cornish yantala a birnin yamai mu ji ko yaya ne suke shirin fuskantar wannan batsewar ruwa da ta fara a wasu gurare et comme d'habitude musique rubrique et chronique seront de la partie à cette fada aujourd'hui nous sommes avec euh, Rachid Munkaila lui, il est jardinier ici à la corniche Yantala. Ça va, Rachid Ça va. Tu vas bien Ça va, ça va. To, barkan karza buskan shirin tusa la fada. Mana tare da Ismail Abdurrahman na safe environment ça va saba uh, gaisuwa da suke cikin kungiyar na mai kula da kariyar muhalli da daji haka ne ko hakika to maraba da zuwa fuskantar salafa da muna tare da musa kalamu va shi kuma aikin gargaya yake a gudal unguwa gudal gudal ba <laughs> D'accord. Pour rappel, le 2 décembre 2012, un article de RFI en ligne titrait je cite, De nouvelles inondations menacent les rives du fleuve Niger. Plus de 400 hectares de terre sont menacés dans la région de Niamey. Les autorités régionales se préparent à affronter cette crue venue de la Guinée. Pour ma première question, on va remonter un peu dans vos souvenirs. Rachid, 2012, Matano Hayatensi. Haro, Afuro, gka, Kalaka, To Jerdengera. Asto, Agman Yudo Reno, Me Asto. 2012, Anara, deux fois non. inondation wote deux fois din kan inondation wote ngudo ingre no ti sanga asambu kaidiya wana kaidiya eh. wana ga ka jawo wana mai ira o kan lala ngudo ga kaidiya wana dam jawo wana wa daka lokacin damana shine himu ku banna jawo wana daka kenan na kaka wannan lokacin dari in ya fara wannan ba tsero in ta fara ita ba ta dadewa eh, amma in ta damana ta zo ita ce mai dadewa kuma ta himu ku banna mm. to eh, nan ga muna tare da Musa mun saka kuma a gudal kake aikin garka gudal to kai a wannan shekara ya ne abin ya haru wallahi irwa do harayya masala da giti haro lokacin kancin afuro e eh, lokacin kancin haro furo an hasarote hmm. e eh, ifo no ita hasaro kate paske dumi zai bore gidan no kalganda e eh, digga no gona kan ga haro ga kai don ka kai dia haro ana a deborde abisi digga ga hmm. ngat kan haro ka hino kan harogo ye banda kul sosono nan batamara eh, mm. soso eh, donc kama ruwan ruwan ya donc kan aka kulu hino sosona kan de kan aye banda go sin ga asin ga goy koyne mm. ba borna dumi zodan sosano go bosara agate wani wani nya ya mm. irwo do hare sosano go ga ir chagal gumo ne haro da furo irwo irgana fanda parce que irin nan gogo bayan bisa ne harse eh ba kamar yan nan ba ok to kamar a cikin su kai cikin bayan wannan tarbiyyar duzikin akwai wata halo da kake tana da ta tamku banna SQ a fogo wani kan ya kawo din banda kan kan hasarau taran sai kan domin 2012 wana eh kan manti 2012 wano ate ate hmm. parce que kaidi e man tafono irwo manti jawo harono girinwa kaidi e harono girinwa Kai oh. kaidi kul dinga wani cedira wano kaidi kul kan harika. kulu aga nan borai ma borai ka yi mm. haro da yana tirwa masala ok oh. rashid ina jin ka kana so yi zancen tabara dazu kana ce mun tabara ta muku banna mm. almanta maso hasaro bambata 2012 kai kamar mai ka rasa 2020 oh har beron kan kan kan sobai kandin ne o kan irgombo harura nirgo shekara 2020 kenan nan ga inda ma muke nan muna wannan zancen yace ruwa ya ja cinye mishi mm. wannan garka na inda muka dora fada ruwa wannan garka inda muka dora fada yau ruwa ya cinye mishi ita a damana wadda aka yi ta shekara 2020 to yanzu muna tare da ismail na safe environment kuda kuke nan kuna yaƙi bisa kan canjin yanayi da kariyar muhalli muna so mu sani an eh, general kana ga kamar da mi da mine ne ke kawo shi bancin ruwan sama akwai abin da yake kara sa isa wannan tana batsewa har tana cinye musu gara kansu akwai abin da yake sa haka nan na farko dai ina godiya da gayyata da an kai muna ai shi ruwan sama da ruwan isa ma'ana teku kamar yadda ake faɗi abu ne wanda kamar natural ne ba abu ne ba wanda dan adam ne ya yi kireyen shi ko kuma ya mm. abun ga in shi ko abu ne wanda daman yana nan kuma ba yau an kawara shi ba eh, amma bannar da yanzu ruwan ke nan gai da na saman da wanda ke kwance bannar da suke nan gai shine kaɗan kaɗan suna nan ga karuwa kwa ba kaman lokacin ubanninmu ba ko kuma ba kaman lokacin kakanninmu ba kwa daga inda ko irin wannan abu ke faruwa kamar kungiya ko kuma ga mai garake ga mai gona mm. duka ya kamata da 'yan ƙasa da 'yan siyasa duka gabaki ɗayanmu ya kamata a ce mun zamna mun yi nazari menene ya, kawo wanga canjin yanayi kwa mm. menene sa abu bai nan ga gyaruwa sai dai kara taɓarɓarewa yake madalla to nan ne nan ne za ne gayin abun da ya sa kwa daga cikin karatunmu daga cikin aikin da muke gayi mun karanci ko kuma mun gane abu da yawa wanda su ne ke kawo wannan canji wannan illa da mm. muke nan ga da muke nan ga gani muke gani a ko'ina ko ta eh, shekara ba ina mm. madalla daga cikin wannan abubuwa yana daga daji ma'ana daji abun ga in shi eh, ma'anar shi darajar shi da wurin shi ba karami bane ba abu ne wanda wanda bai san dashi ba sai yi dibin kawai wuri ne wanda itace sun ka tashi kawai a sha innuwa ko kuma an tashi shira ice a cira ko kuma an tashi ta da wani aduwa misali ko kuma wani kurna ko wani a tai a hidda ko kuma a kai bisa shi su ci abinci to abin ga aikin daji yana da yawa ba wannan kaɗai ba ne aikin daji wannan ne yawancin mu duka muka sani don mi domin amfanin da muke yawanci da dashi kenan mm. me akwai kuma wa'ansu amfani akwai avantage da yawa wanda mm. daji yake ba dan adam madalla eh, wanda dan adam baya gani wanda dan adam baya ji amma kuma abubuwan nan in babu su za mu gane da lalle akwai abin da bainan ga tahiya daidai kwa eh yanzu kamar wani ne daga daga su ma'ana kun ga eh, me ake ce daji yana ba da oxygen ga wanda bai gane oxygen ma'ana yana ba da iska wanda lunwashin shi yana kara maka lahiyar jiki kai kanka <laughs> kana ji yana sa maka nutsuwa kuma yana kwantar maka da hankali mu zo mu ji a takaice wacce irin illa ce ake kama muhalli da daji da ta faɗo bisa kan wannan kogin isa madalla da ta taɓa kogin isa mm. kun ga ma'ana eh, kashe itace ko kuma abin ga eh, cire itace lokacin na ana yin shi kakanninmu sun yi shi da shi suke abinci da shi suke kunna huta da wadwane ne mm. amma yadda muke nan ga yin shi yanzu abun yana, yana nan ga huce yadda malam bahaushe ke ce gona da iri kamar yana ga yawa eh. ma'ana kwa wani wuri ko daga wani fanni abun ga isa da take nan ga cin mutane eh. ba wani abu ne ba kamar lokacin na raminta ramin ruwan yana da zirgi mm. yanzu ko ƙasa ta yi ta shiga da ƙarhi har kai inda in ta zo daga kasashen waje ma'ana daga gine ramin bai isatta ta oh. huce ba tare da ta yi ɓanna kwa. cikin eh. garaki ok to na gane yanzu kaga sai yanzu muka zo inda nake so in shi to kenan wannan cire itacen da ake shi ke sa in ruwan sama suka zo ba shi kaɗai bane kamar yana daga suna da yawa a eh, suna da yawa wannan yana daga ciki madalla to da ba wannan cire itace hallo kuma akwai abun ga canjin yanayi abun da bature yake ce ma shanjaman climatic kwa hmm. eh shi ma yana daga cikin wannan kuma hallo shanjaman climatic in mun tai mun diba hakika abu ne wanda kamar dama akwai shi kwa canjin yanayi mai yanda yanzu illar da yake tare da su suna da yawa daga oh. illa yana daga cikin akwai ma'ana ƙarin zahin rana kwa ƙarin zahin rana kuma yana kawo abun ga asashema inda adda ruwa ma'ana yana bushewa ko kuma inda adda daji daji wanda bai da karhin ima wata rana itacen na eh, yana rage ni'imar cikin daji ba madalla ok to na gane yanzu kan mu ci gaba da wannan hira kun shi dai su wannan sun yi zancen abin da ke faruwa a lokacin da wannan isa take batsewa tana shiga cikin garaken su shi kuma ya mana ya kama da zancen abin da ke kara mana batsewar kuzari yace kamar ƙasa da yanzu ba ta cikin daji take cikin isa shi dai ramin wannan na isa mai dauke da ruwan zurhin nashi babu yanzu ƙasa ce kenan kuma shi kuma wannan ruwan ya dinga shiga cikin garake yanzu kamar shiga wannan hira zan ba ni dama ya zo da rubrikin shi eh on se reprend juste après le studio Kalangu présente show ko la Hey. Hey. Chocolaté Dondi, la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas ouais, ça va, tout se passe bien là Ouais, je vais très bien. Mais c'est quoi ces flots là Mais c'est ouf quoi, tu veux lui arracher quoi Ouais, je veux lui arracher ça. Non, sourd. <laughs> <laughs> Laisse-moi en paix, chocolaté. Alors, on te souhaite la bienvenue en tout cas sur cette émission. Qui se cache derrière chocolaté go chocolaté, banda. <laughs> Chocolaté, dene chocolaté. Mat kina ni gine ni se kurara. Ma fonu tunda, furunda pour que je n'aime me les kankatenen. Ok, l'état civil, je m'appelle Leila Ousseni. Uh-huh. Nom d'artiste chocolaté. Uh-huh. Je suis né le 5 août 2000. 5 août 2000. Ouais, à Niamey. Before that, before that. 2000 <laughs> c'est non, non, Bon, chocolaté, ma wadi Chocolaté oh, il faut kati chocolaté. Ça va. Ok. Ah. Chocolaté. Ah. C'est le nom de l'artiste comme ça, chocolaté. Oh. C'est un nom qui date des longues années au fait puisque depuis mon enfance même ah. j'ai zakatare au fait chocolatine nigeti puisque avant la nouvelle femme ah. j'adore les chocolats ah. Nouvelle femme son bail il faut noter fou nous femme d'une bonne nous kana ces chocolats et puis voilà je vais tout balancer to kemina kemina alwati forano nena rapo sintin na bafunara ok oh. ça fait de cela trois ans mhm. ouais trois ans quatre ans comme ça quand c'est un rapport il faut nous quand un rapport bon des rapports hein. parce que j'ai vu que nango fait surtout au Niger ou bobin sin donora nugo fa pas wala ba donora afoy à hambour afoy famille famu afoy guiné il y des choses comme ça quoi. Oh, oh, oh, oh. Si moi je suis là.

Non, non, non, non, je suis là pour amener du changement. Changement Oui. Il faut le changement quand nous allons C'est pour amener le changement, pour amener le pays loin. Je suis là pour les aider à contribuer, ah. amener le pays loin par la musique, Inch'Allah. Bon, ok. Quelle serait ta réponse à l'endroit de ceux qui disent que la musique est synonyme de ou Weborei, mhm. Zei, Keina, Iman Hima, dono. Bon, nous allons dire que nous sommes dans le Voilà donc en ko ne ni tewo niga te dai no Allah na fam la musique ou niga fam irko non dangay binara mm. donc ga te mo Allah ni Allah ga te ko ga gara go bora voilà ay gara donc bora kan salam oh voilà tu peux pas avoir mariage à kini akini mais mais ne sisi giji akka me barkan dini barkan ga bani kan go dena ganza wala isu wai no wala agite mo sans maintenant chocolat il faut bon des bar misala nous on dit en ogam matkina no ir hima ir mate pour que niger mi ko am di jini pour que way boray ze kayen na fonde sambu mu no nge mo imrande mi zada wone usuni gine instance solennelle sanga misali ga artiste s'exprime au bumbuda nena bag sintin ta bon an kai di do et que wala vraiment irin mu bacari ta irin macarsi irin carmanin carga irum zada irgo dicar de no alors que dirgo char da depuis mais no carte ir mm. mais no niger on est tous talentueux hein mm. wallahi niger talent gono grave grave ah. aramadan kan chocolate ji ani ar kalande faniyo ani samo wande tilo papa et ah. tilo mama ar kalande faniyo c'est l'union qui fait la force et ensemble que nous pouvons déplacer les montagnes. Ainsi par la cuine de la Dream Zone <laughs> sur l'émission Tous à la Fada. Chocolaté, mhm. dit la machine, prends congé de toi, Urban. On revient à la Fada aujourd'hui, les questions de la gestion des montées des eaux par les jeunes jardiniers de la Cornichentala et même les jardiniers de Goudel. Quand le fleuve, il est en comment ils gèrent cette situation ya ne suke wannan matakai ne suke ɗauka ya ne suke rayuwa da wannan batsewar ruwa da isa take yi har tana shiga cikin garaken su shi yasa muka ɗora fada a nan ga cornishian tala nan birnin yamai don mu zance tare da wa'annan matasan masu garake muna tare da rashid mun jardinier ici à la Corniche tala euh, ismaël Abdurrahman lui il est le chef environnement c'est euh, je dirais euh, le super héros de l'environnement qui est là à nos côtés, aux côtés des jardiniers, et euh, pour euh, des compléments d'informations très utiles et très importants. Moussa euh, Kalamo, lui, il est jardinier euh, à Goudel. D'accord. à chaque fois quand il y a des crues comme ça, Rachid, c'est des terres que vous perdez à chaque crue. Comment Moussa irin Il da wannan batsewar ke muku kana iya kwatanta mini dangane da yin faman da sai hasaro kan haro ga taran sai hasaro kan harog sai da ino giti aka saban kan deja ira nirwana planchay tilam lokaci fuwa salato wala selerizo dumi zai dai hmm. igito nan kan hallan kan igito nan kan borg mil kan mi nere aro amka furira ga sarote borse hmm. ok kenan sai ma in ya kai in kuka yi shibke shibke naku sai in ya kai ma inda ma za ku iya sawa inda za ku ke dibi nan zuwa kaɗan za ku ku sai da su buskan kasuwanni sai ruwa su zo su haɗe ruwa su zo su cinye muku yan filankin ku to kun ji dai banna ashe ba tun haru haru bace sai in ma aikin ya kare kai wata da watanni kana kana ta gyare gyare kana dan noma noman ka sannan kuma ruwa su zo su cinye musu shibike shibike na ku kuma wajen gudala ya ne abin yake zo muku da shi wace irin banna ce wannan ruwan ke muku eh, eh, musa eh, to iro sanda kan irgo gidi dai haro furiyan zama lokacin kano kai kul haroga furo kai dia wana wirga bay kan bena na gofunu ngo hay kul kan agar aga aga kan abu aga bisa eh da son jawora haro kan furo eh man no eh son wucir kan bora din dira ni kalora ni ga haro gar amanu ino hal ni ko ka sube ni ga ayi tonton yani ga palay bayan me ame kayango haro jarga kulu haro ginwa lallamo da haro banga fansi ba haro fatano ngo siye te koyne zama ka jaina ga katarai mm. iro masala kan irgo didaino jawo wano masala ka ta oh. oh daga da furo kan bon a furo me ame a gifan sino okay zama kaje igado no, da kaje bangado kulu isiyar te koi ne mm. oh eh musa na kwatanta mana su wani ruwan in suka shigo musu in suka shigo cikin garaken nasu hatta da sayan yan itacen nasu suke hitowa ko ruwan ya jaye sayu sun riga sun hito shi dai wannan ice dai ba inda zaya wannan ɗaya itace da suke sa ba inda za su tahiya ba abin da suke samu gare shi yace wannan matsalar dai ke gare su to kuma in ruwan ya shigo ku ya ne kuke yi eh, ka in zo wajen ka ismail ina so in sani in ruwa ya riga ya shigo qu'est-ce que vous faites comment vous gérez si euh, déjà la crue est là après kawai kal dai barin mu dan dai gune dole dole ka dai barin mu dan guna hmm. mata kan ya goda no ouais parce que borsin ni hina fo kan borite yani ga kare dai dai barin dan dai gunda ya cin dai matkan harogote kenan babu wani matakai da kuke ya dauka su eh, wannan mm, eh, rashin yana cin in dai wannan ruwan sun riga sun shigo mhm. babu wani matakan da suke ya dauka haidar sa ido wallahi su kalla musa kai ma haka ne wallahi ya dino kadai dai bor ma hangan dai alirko minga wana te zama har no kan irko kamarana go matir kamarana go eh, da bayan mu son isa ce nan gai ibu hmm. isa ce nan gai bu dumi zai ba ini dan istemat kan borai bada hmm. suka hunkuna wato kan irwo ga bai irgo dotti ja irgidi birji hau birji e, eh, da feji birji da tantabal birji ngano iga melange gadan dumi zaira hun kun da borne borom ko ga ci tura ku bun boda birjo mota sikan dan sai kalkan zimil to imagine wati din windi ka windi no borega furga margu amma songo a cada kadai suru dai irkom doganandi fisibidi lai borega badiya to kun kuma andamu sai ce ya ce su dai wannan ruwan dai in suka zo dai sun cinye musu yan guraren nasu yan filan filan kin nasu da suka sa na cikin garaken nasu kuma dan wurin da ya gingi hallo ba na abin kirki yake bada ba tunda dai da taki ne ake sa kuma sakin hallo shi ma ya zama abu ne mai tsada motar ma in ka ta kasse za a kama shi sai ka bada wajen jika goma sha biyar a inda ake rike nan tura ko inda ake rike inda ake kula da dabbobi taki ma yanzu ba a samun shi to yanzu eh, ismail safi environment shi ne wannan abin dai shekara ko shekara ya dawo shekara da shekara har yanzu kuma babu wata babu wani kama wata shawara da za a dawa da za a ba wa'annan masu garaken su samu wasu 'yan matakansa da suke iya yi ko a wata ƙasa in an yi ya ya ba da wani abin kirki mu ma na a zo a ce musu ga abin da ya kamata ku yi babu abin da ake iya yi kawai dai a sa ido ana kallo akwai akwai dubaru eh. akwai dubaru kuma ko da yaushe misali mu kungiya da gwamnati misali ministar da l'environnement da agriculture da saura gabaki ɗayansu kullum cikin tunani ne muke na wani irin mataki ne za mu ɗoka don mu tinkari ko kuma mu samu nasara zuwa ga ma'ana irin ga matsalolin mm. Mm. me abun da gaske da ya kamata a gai shine na kama abun ga ba'anan ga sa hali kama yadda ake so mm. eh, ma'ana mayan technique mayan financier mayan materiyal ba'anan ga sa su yanda ya kamata fisibillah saboda kahin matsalolin ga su zo matsala kowace iri ce ko abin ga ciwo na jiki ne tana gwada maka sinyi kwa kahin ka kamu da ciwo kana jin wani kasala ko wani ciwon kai kahin ciwon ke ɗaya ya zo ya zamna to duka matsala da ake gani a duniya haka ne bai zo farta guda sai ya fara nuna muku kaɗan kaɗan na ga ma'ana kamar yadda ya gayi ɗazu kun sha ce muku da dare in ka zo ruwa sun dan hau gobe kan ka zo sun ƙara cin rabi to haka ne dama kamar yana nuna matsala kaɗan daga baya to haka ne yanzu abin da ya kamata a yi mu ba gwamnati ba ne ba mu muna nan ga matsayin ƙungiya mai kama ma gwamnati ta cimma gurin takwa bisa kan abin da take nema take tunkara mu aikin mu kenan me yau ba mu da abin ga ba da ikon zawa mu ce ga yanda za a yi kwa sai dai mu aika kira zuwa gare su mu ce su yi haka ko kuma su ba mu halin yin abu kaza don mu abu da madalla to wannan ne babu wannan shine ne mm. eh, wannan shine matsalar da addakwai to yanzu tana dai ana zancen rishin gara ke eh, rashid kana iya bani misali kamar estimation no organo wala hankan gano dai haro haro tenise hasaro kan dama tenise est ce que ni giniga estime irse danga dai misali ga margenon margenon bai gijan kan vraiment anin tushe kwa neo neo hasaro kan harote mhm aiwo ai bumbu dai sai mantai kyalai bu ai mbo hinne sai dai ai ka akwai sarai sai akwai to miliyon parce que di ni ninguno ka saban da lokaci kan ni sintin gine ni mudan gice ki nga jirora lokaci no gona kan saladiyan ifo di dini dan ne gudu gano lokaci din cine man nan woto lokaci wani cino haroka ka furu ya laladin ti hmm. a kasaban deja bore nan ga me america pere tap kaka ana sarawon ti to ko jire ah, ga wannan tambayar ya bani misali ce shi yana iya cewa dai wannan bannan ruwan dai abin da ya rasa dai cikin wannan harkan aikin garkan nashi ya kai kamar kimanin miliyan guda tunda dai sai lokacin da ruwan ya eh, lokacin da aikin nashi ya kusa zuwa karshe har yana ganin za a dauka sai sawa kasuwa sannan ruwa su zo su haɗe garkar tashi to yanzu kai ci gaba da wannan hira za mu zuwa mu dan shakata kaɗan sai ku gaya mun wata waka nake iya samu kuma saka wannan shirin musa don fara yin gidan wata aka gani ya kamata in sa cikin emission kin a ah, furkan eh, eh, to cikin kuma talakal kana ne gidan zakara ya koka wala ba ku te zakara ya koka da kalkare Et on se reprend juste après sur tout ça la fada. Après euh, cette chanson pour galvaniser euh, les jardiniers avec qui on est ici euh, à la corniche Yantala, aujourd'hui là où on a posé la fada pour parler de leurs difficultés face à la montée euh, des eaux, comment ils gèrent la crue du fleuve Niger dans ces jardins. Il y a ce wannan matakai ne suka ɗauka don su fuskanci wannan batsewar ta kogin isa chez yasa muka ɗora fada a nan Corniche Yanta a nan birnin yamai don mu hira tare da wa'ina matasa wanda suke cikin aiki cikin garakensu yanzu tana zuwa ga tambaya ta ta karshe bisa kan wannan fadar ina so in sani kamar yanzu on sait bien que la nature elle est hyper forte vraiment surtout quand elle se déchaîne mais a ganin ku menene ake iya yi don kare garaken ku aski ana iya caza ana iya dekale tunda dai ruwan isa yana nan ku ana iya dekalan tankin kuna iya dekalan kamar lokacin da kuke kulturkin ku koko dai eh, lokacin aikin naku baya iya sauyawa kan yar gingi dumai da ngide to lokaci kan harai igi furdin me son dole kala irin lokaci bar mai oh, so aran gitar gida so aran gitar gida im targ fatta igita an fangon ki fatta an fangon is fatta oh, kenan din da sun sauya lokacin da suke shifka itacen wannan nasu ko dai hanyar yanzu abin yana nan din da wataran ruwa yana tardo su duk da an sauya lokacin dai wataran ruwa yana tardo su to kai kuma me ka gani ake iya musa matron diki gite bon ni bai isa mewo borkulu dinga wannan gono irwa hmm. irdo hare irdo hare wajen gudal ba oho eh, lokaci ka lokaci no irgidan parce que a tonan kan irga sosorono ga ye bene irgan da pisini an kan yan irfansi hmm. eh hadda yi harona irkutunai irga sosorono hmm. ga can din da moto pompa gidan pisinera ok oh don kiro matkan irgiteno ya Oh. bismillahi su wajen gudar abin da suka sun dan ƙara gusa ne kenan in ruwan sun kwararo akwai kamar yan rijiyoyi da suka yi oh. don su dinga ɗebo ruwa a ciki da motofin bikin su suna sa cikin garakan nasu oh. eh. amma kan lokacin yayi kuna nan da inda kuke ah, in lokacin ya matso ne he ku oh, ƙara gusa kuma oh, hallo lokaci yangi te kan bore ba de place zam sa depend da mat kan haro furanda eh wataran kun ba he an gusa ba oh, daro man furo bore go denge nan guze ne rano ginge goyete eh aga te mu insha Allah ok kenan in ruwan ba su zo ba dai suna nan inda suke amma ah. kuma in ruwan sun zo sai a ƙara matsa bore gusa saro eh a gusa ya dinno sai environment da kai za ni karewa ba shawara za ka ba wa'annan masu garake masu shuraren mu um, gaskiya shaharori suna da yawa mm. na farko aka ce mai mai ɗaki shi ya san inda ke mishi yoyo kenan yau in an ce a tambaya kamar matakai da ya kamata a ɗoka mu kanmu a matsayin kungiya ma'ana in muna so mu kawo taimako mu kanmu da su ne muke tattaunawa mu san mene matsalolinsu mu san kuma wani irin taimako za mu iya kawo musu kwa daga cikin dubarun kun ga sun gaya muku sun gaya muku ɗaya. amma ni na shahara shawara ne na su isar da saƙon zuwa ga 'yan uwanmu da suke can daji ko kuma da suke can ƙauye mm. ma'ana sai an sake hali kwa duniya na nan ga canzawa yanayi na nan ga canzawa kenan dole ne ba da son mu ba dole ne rayuwar mu ita kanta ta canza halayen mu kuma su masu canza eh yanda muke ga takura ma ma'ana abin ga mahalli mhm. daji yanda muke takura mu daji yanda muke exploitation shi lokacin nan yanzu ba mu iya mu yi shi balle a cikin ƙasa kamar tamu wanda yawancinta duka rire ne sahara ne desert ne mm. babu wani dashi na a zo a gani dan karamin dashin da gare mu yana dole ne gare mu mu kare shi domin mu samu nashi amfani kwa eh mm. wannan shine kiran da ko in ce dubara da shawarar da zani badawa kwa da ba wannan ba na ciruwan ga daji wanga da muke gani kama shi kan shi yana ba da dubaru ga wanda ga nutsatse wanda yake tsaya kalla kuma ya yi lissahi yanzu misali ga masu gonaki ko kuma ga masu abunga misali ne masu garake bakin ruwa bakin ruwa dasa itace manya-manyan itace bisa kan bisa kan ruwan ah, ba kamar ruwan eh, yana yana rage maka wasu illa kwa illa da yawa yana rage ma misali iska karhi ko da akwai ƙura mugayen kura iskan nan da ke gewaye da gonaka yana rage mishi karhi kwa kenan iskan ba zai shiga ba ya ciccire maka ƙananan shimkokinka wanda ba su da karhi kwa okay. hallo ruwa yana kom itace suna shan ruwa ruwa ba kaɗan ba yana suna contribute cikin abun ga reduction na risk in inundation mm. amma in babu su kuma babu cawa-cawa da kusa da ruwa kun ga ƙasa za ta gilise fasilman cikin ruwan ta je ta cika ramin da ya kamata a ce shi ke rike da ruwan mm. Dakor na gane kuma ina fatan su ma waɗannan wanda nake tare da su da wanda suke shirya mu su ma sun gane kamar manufar da abin da kake fatan mu kenan mm. kenan akwai dai dabaru da ake iya yi dabaru da yawa kuma a sa ido a gani bai to amma mu na fara mun zo karshen wannan hira da muke nan tare da abokan namu masu garake amma ka in yi ban kwana da Suzanne ba Olivier dama ya zo min da kronikin shi et on se dit officiellement au revoir sur tout ça la fada Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la femme. La condition féminine a particulièrement fait le buzz sur les réseaux sociaux à travers la célébration des 16 jours d'activisme. Changer le monde ou changer le regard du monde C'est la question que je me suis posée cette semaine quand j'observais les images des 16 jours d'activisme qui a démarré le 25 novembre. Pour cette édition des 16 jours d'activisme, les réseaux sociaux ont été mis aux couleurs de la dénonciation des violences faites aux femmes. Ce 25 novembre, au-delà des événements organisés un peu partout, au Niger, où les femmes particulièrement étaient vêtues en orange, la couleur orange a également été mise en avant sur les réseaux sociaux. Le réseau social Facebook a d'ailleurs offert un fond orange aux internautes, comme quoi le digital peut servir pour attirer l'attention de nos communautés sur des questions essentielles comme celle des violences basées sur le genre. Un internaute expliquait dans son post 16 jours d'activisme pour marquer notre engagement à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, maintenant et toujours au Niger et dans le monde. Pour une autre, l'orange est plus qu'une couleur, c'est le symbole d'un fort engagement pour marquer la campagne des 16 jours d'activisme pour dire fortement et sans peur non aux violences faites aux femmes. Et c'est sur ce post Facebook que nous allons nous dire au revoir. D'ici là, portez-vous bien et surtout que l'engagement en faveur de la violence faite aux femmes soit un engagement commun et pérenne. Les 16 jours d'activisme, ce n'est pas seulement des manifestations, c'est aussi des réclamations concrètes. C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de demain. Goodbye, prenez soin de vous et comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Amis de la FADA, c'est la fin de tout ça, la FADA français ça? Nous étions avec les jardiniers de la corniche Yantala et ceux euh, du quartier Boudel. Nous étions avec Save Environment. Aujourd'hui, nous avons discuté autour euh, de comment ils gèrent ces crues répétitives qui font énormément de dégâts dans leurs plantations, dans leurs jardins. Munzo, Muji, yaya ne suke nan suna fuskantar wannan batsewar ruwan isa da ɓannar da take musu ya suke fuskantar wannan matsalolin nasu yanzu da cikin hirar tamu ismail nasaba environment ya ba su wa'yan shawarwaru a shifka itace gab ga ruwa baki inda ruwa yake ya ce yana iya rage bannar da ruwa take yi kuma su kuma 'yan uwan namu da suke cikin daji masu sare-saren itace eh, da suke sa ƙasa ko in ce hamada ko sahara tana ta ci gaba tana shiga cikin isa kowa da ya canza halin shi tunda abin da ya taba dan uwanka gobe kai ma za ta baka ko ta ga wani irin fanni ne ko ta ga wani fanni ne can daban don ka mu cewa a mana fara a huta lahiya gobe za su ci gaba da hira wannan tare da abokin aiki na dondi za su hira bisa kan duka matakan da ya kamata a ce an ɗauka don dai wannan ɓannar ta su a gabayanta sai in ce a huta lahiya